domin ci gaban ga baki daya a yau za mu ɗora ne a kan shawarwari da kuma jan hankali ga al'umma ga baki dayanta a kan ci gaban matasanmu ko da lokaci aka tashi magana a kan matasa babban abin da ke tasowa zuciyar kowane musulmi mai neman alƙibla mai albarka ga addinin musulunci da jama'ar musulmi shine fatan cewa matasanmu waɗanda a ilmance tun daga shekara goma sha hudu har zuwa shekara arba'in duk wanda ke da wannan shekaru ana kaddara masa cewa allah ya masa baiwa da wannan ɗabi'a da ake kira ta matashi wasu sun tsaya cewa shekarun matashi daga 35 suka tsaya wasu kuma a littattafan musulunci sun ƙara gaba sun ce har shekara 40 wasu malaman tarbiyya da masu nazari na ɗawainiya ta ɗan adam cewa ma suka yi duk mutumin da yake da zuciya wato ta kazar-kazar wadda ta dace da matashi kuma shi ba matashi ba ne shi ma wani lokaci ana kiransa matashi za ka ga mutum mai shekara 45 shekara 50 amma abin da zai yi na ibada abin da zai yi na ƙwazo abin da zai yi na kazar-kazar na taimakon al'umma ɗan shekara 30 ɗan shekara 28 ba zai ba to wasu mutane suka ce wannan mutumi da ke da zuciya ta matasa kuma aiki na alheri shi ma matashi ne hal za mu ci gaba da kira ga matasanmu duk lokacin da muka samu dama saboda matsayi da Allah ya ba su matsayi ne mai daraja kuma matsayi ne wanda zai zo ya wuce idan lokacin nan na matashi ya wuce shi kenan kuma sai dai shi ma ya kalli waɗansu ya ce musu matasa saboda haka a lokacin da aka sami yaro matashi to duk wani abu da yake da alaƙa da ci gabansa a musulunci da ci gabansa a addinance to shi ake ƙoƙari a yi gaggawa a gaya masa ya yi amfani da rayuwarsa ya ga cewa ya ribaci wannan daraja da dama da allah ya bashi na shekaru matsakaita um, yau a wannan shawarwari da nasihohi ga matasa um, mun fara da cewa duk wani abu da matashi zai yi namiji ne ko mace ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana la'akari da mai alkur'ani ya faɗa rayuwar musulmi ba ta da fa'ida ba ta da amfani idan tana saba wa karantarwa ta alkur'ani bayan ya tambaya an yi masa bayani akan abubuwan da alkur'ani yake karantarwa to ya yi ƙoƙari kuma ya samu ilimi a yi masa bayani shi ma ya nema da kansa mai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ya aikata me yi umarni me ya yi da shi da sahabbansa a lokacin da yake raye a kan rayuwa a kan rayuwa ga baki ɗayanta rayuwa ta ibada da kuma rayuwa ta mu'amala mu a makaranta duk kullum abin da muke buƙatar ɗan makaranta wanda ya shigo jami'a wanda ya ƙare secondary school da shi kansa wanda ke secondary school ana buƙatar yaro ya zama ɗan kirki duk kowane ɓangare na rayuwarsa idan aka taɓa za a tara cewa mutumin nan ɗan kirki ne to haka ake buƙatar matashi ya tabbatar cewa ya yi amfani da samartakarsa ya yi amfani da wannan dama da Allah ya bashi ya ga cewa ya ribace ta har ma akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana cike da tarbiyya inda yake cewa ya kai matashi ka abubuwa biyar kafin abubuwa biyar su zo gare ka abubuwa guda biyar dinnan sun kasu kamar haka na ɗaya ka wannan samartaka da kake cikinta a yanzu na faɗi shekaru da ake ƙaddarawa cewa su ne shekaru na samartaka to ka wannan shekaru duk wani abin alheri ya kamata a ce ka yi shi a waɗannan shekaru kafin ka tsufa duk wani abin alheri da kake ganin cewa in ka yi shi zuciyarka ta kwanta da shi kuma ya dace da karantarwa addinin musulunci to ga shekarunka nan ƙanana shekara goma sha hudu shekara talatin da biyar har zuwa shekara arba'in shi yasa wasu turawa waɗansu mutane masu hikima suke cewa idan mutum ya kai shekara arba'in a rayuwarsa bai daina ɓanna ba to ana jin tsoro ko cewa ba zai daina ɓanna ba in mutum ya shekara ashirin har ya kai shekara arba'in yana shaye-shaye to sai an yi da gaske in mutum kuma ya shekara arba'in yana ibada to ana masa kyakkyawan zato ana roƙon allah ya kaddara masa ƙarshen rayuwarsa ta kasance mai albarka ce saboda za ta iya yiwuwa mutum ya gama rayuwar yana ibada sannan kuma idan allah ya kaddara cewa ba mai cin nasara ba ne ya koma ƙarshen rayuwar ya fara aikata wasu abubuwa saɓanin ibada kuma ya samu kansa a cikin 'yan wuta haka ma mai aikata aikin alfasha allah sai shirye shi a gaban rayuwarsa sai rayuwa ta kusa karshe kuma allah sai kawo shirya sai ya tsinci kansa a cikin 'yan aljanna allah muna ka ka saka rayuwar mu ta zo da ƙarshe mai albarka kuma ka saka mu a cikin bayanka masu zama a gidan aljanna saboda haka aka ce matashi ya ribaci samartakarsa kafin tsufarsa kuma ya ribaci lafiyarsa kafin rashin lafiya lafiya da allah ya ba matashi tana da yawa ga ƙarfi na jiki idan sai yana gani tangaran ba sai ya saka gilashi zai karatu ba in ba larura ce da shi ba ƙafafuwansa suna da lafiya zai iya tafiya mai nisa sannan kuma zai iya duk wani abu da ake buƙatar wato nishaɗi wanda zai taimakawa kansa da al'ummarsa da addininsa a lokacin da yake da lafiya saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya saboda in rashin lafiya ta zo maka to kuma sai dai sannu sannu duk abubuwan da ake buƙatar mai nishaɗi mai ƙarfin jiki mai natsuwa wanda yake da ƙarfi zai yi ba za ka iya ba mai kumari mai kuzari duk waɗannan abubuwa da aka baka to idan aka wayi gari aka ce rashin lafiya ta zo to zai yi wahala kuma duk a iya motsa su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matashi ya ribaci lokacin da yake da lafiya ya amfani da lafiyarsa ya bauta wa Allah ya yi abubuwan alheri ya yi abubuwan kirki kafin a wayi gari sai dai a ce masa sannu ko kuma ma abin da zai ci sai an bashi na uku aka ce matasa mu ribaci arziki duk wanda ya samu kansa Allah ya yi masa arziki ya rungumi kasuwanci Allah ya buɗa masa ya rungumi harkar ilmantarwa Allah ya buɗa masa ya rungumi harkar sana'a duk irin abin da mutum ya runguma Allah ya buɗa masa ya samu arziki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ribaci wannan arziki din wannan arziki ya kasance ya yi amfani da shi wajen nema wa kansa aljanna ya taimaka wa mabukata ya taimaka wa iyalinsa ya taimaka wa iyayensa ya taimaka wa makarantarsu ya taimaka wa abokansa ya taimaka al'umma ga baki ɗaya da arzikin da Allah ya bashi kada ya zama marowaci saboda duk lokacin da ya zama matalauci kuma zai zama abin tausayi saboda haka manzo sallah sallam ya ce matashi idan Allah ya maka arziki Allah ya buɗa maka to ba ce aka ce kuma ka dinga shirya fati ka dinga shirya kiɗa duk wani abu na baɗala a ce ka ɗebi kuɗinka ka je ka bayar ba yara za su yi sharholiya su zo ka neman gudunmawa ka ba su masu karatu kuɗin makaranta ya ishe su ya gallabi iyaye an zo neman taimakon kuɗin makaranta a gurinka ka ce babu wani ya kwana bai ci abinci ba ya zo ka ɗauki abu ɗan ƙanƙani ka bashi amma abin da ke da alaƙa da baɗala da bid'a ka ɗebi kuɗaɗe da yawa ka bayar an tafi gurin taro ka fito wurin taro tsakiyar mutane ka fito da kuɗi kana jefawa a goshin mutane duk irin waɗannan rayuwa ba rayuwa ba ce ta addinin musulunci rayuwa ce ta almubazzaranci kuma ba a san matashi ya samu kansa a cikin irin wannan rayuwar saboda haka muna kira ga iyaye mata da iyaye maza waɗanda suke aurar da 'ya'yayensu a lokacin da aka zo aure lokaci ne da ake neman albarka ta allah maɗaukakin sarki lokacin ne ake neman allah maɗaukakin sarki ya saka albarka a cikin wannan auren duk wanda ya zo zai ce Allah ya bada zaman lafiya duk wanda ya zo Allah zai kira to kuma a lokacin sai a tara maza da mata ana baɗala wannan ba al'ada ba ce wadda za ta taimaka wa mata da miji su buɗe gidan auren su a cikin albarka saboda haka muna kira ga iyaye su rage su rage almubazzaranci da ake yi da dukiya a ɗauki maƙudan kuɗi a tafi aji a kama wani ɗakin taro a tara maza da mata ba za a tashi ba sai dare yayi wai wannan kokari ake yi a wa waɗansu mutane yadda za su rayu to gaskiya wannan ba al'ada ba ce mai albarka duk afirka duk duniya duk inda ake bidi'a duk inda ake kashe kuɗi ba gaira babu dalili a aure to yawancin auren baya samun albarka kuma ana almubazzaranci da kuɗi a lokacin da al'umma tana kuka duk inda ka shiga cikin mutane ana tsitsi a kan kuɗi amma kowa idan wani abu na aure ya taso masa sai ya dage da ƙarfi da yaji ko ta cin bashi ne sai ya ci bashi ba za a yi haƙuri a yi walima islamiyya ba ba za a yi haƙuri a taro a yi addu'a ba a ci abinci a'a sai an gayyato makiɗa sai an gayyato mawaƙa kuma sai an haɗa maza da mata sannan an watsa kuɗi kuma akan titi wannan ba al'ada ba ce ta musulunci muna kira ga iyaye in suna neman albarka duk lokacin da aure ya zo to a adirfafi ubangiji subhanahu wa ta'ala a nemo sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yadda ake aure a yi wa maza da mata ango da amarya a musu nasiha a kira malamai su yi musu nasiha yan uwa su zo su yi musu nasiha su ce Allah ya bada zaman lafiya a yi haƙuri zaman aure su yi haƙuri to idan aka yi wa ango da amarya wannan wannan kuɗi da za a je a liƙa a zubar a basu su ƙara kuɗin buhun shinkafa kuɗin buhun masara kuɗin buhun fulawa su ƙara kuɗin da za a sai gas a fara rayuwa babu matsuwa babu talauci amma an zo duk an kashe kuɗi a ƙasa an watsa wa mawaka da maruka kuɗi sannan an sun tafi sun kwana biyu an fara fita ana so a auno shinkafa ko a auno masara wannan ba rayuwa ba ce ba al'ada ba ce mai kyau saboda haka ya kamata matasa su ribaci arzikinsu kafin talauci sannan kuma matasa ya kamata lokacin da allah ya baku time din nan da tura suke cewa time time consciousness time management lokaci da ake magana alwaktu ka safe da laraba suke cewa wato lokaci kamar takobi ne in ya wuce ya riga ya wuce to lokacin ka matashi lokaci da allah ya baka to kai kokari ka ribace shi idan mutum ya ɓata lokacin rayuwarsa a yawace yawacen bige-bigen kwallo ko kuma ziyarce-ziyarce na fati an zo karatu a jami'a duk mako ranar juma'a na yi za a shiga mota a tafi fati ranar alhamis na yi za a gaggaya wa juna a je fati kullum in aka tafi filin kwallo ba a tasowa sai bayan sallan magariba to wannan ba ribatar lokaci ba ce duk wasan da za ka je ka yi ka je ka yi shi kada ya sa ka bar sallah kada ya sa ka bar wani nau'i na ibada kuma kada ya shagaltar da kai daga barin cewa kai mai neman aljanna ne aljanna fa ba a samun ta da sauki yadda ka san ka baro garinku ka baro gidanku ka zo neman ilimi abinci ba ka samun irin wanda kake so makwanci ba ka samun irin wanda kake so abin hawa ba ka samun irin wanda kake so kana cikin matsuwa amma duk da haka ka haƙura kana so ka samu digiri na ɗaya ko ka samu digiri na biyu ko ka samu digiri na uku to ita ma aljannafa fa ba za ka same ta da sauƙi ba ga shi nan ka zo neman karatu ka bar gidanku ka zo kana kwana a ɗaki wanda yake ba irin ɗakin da kake kwana ba ne za taka da ƙafa ruwa da sanyi da zafi duk za ka yi su amma abin da kake nema ka samu digiri domin ka samu suna kuma ka samu abinci to yadda kake neman digiri aljanna fa haka ake neman ta da ayyukan alheri da sallah riƙe sallah ba wasa da sallah ba wasa da azumi ba wasa da sadaka in ka samu hali ba wasa da aikin haji to ta haka ake neman aljanna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kiyaye lokutan mu domin Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi da lokacin mai amfani wassalamu wa rahmatullahi ta'ala wa